akwai mala'iku da Allah ya aje duk abin da kika faɗa su rubuta wayannan mala'iku alqur'ani mai girma ya ce wa inna alaikum wa inna alaikum Allah madaukin sarki ya ce wa inna alaikum lalle ku sani akan ku lahafizin akwai masu kiyayewa su wane ne waɗannan masu kiyayewa Allah ya ce kiraman wasu mala'iku ne masu daraja sannan katibi na sakatarori ne waɗanda suke rubutu kuma ya alamuna ma taf'alun duk abin da kuka aikata suna sani don ba yaren da ba sa ji a duniya in kin yi da hausa ya iya hausa zai rubuta in kin yi da fulatanci zai rubuta in kin yi gulma da barbarci zai rubuta in kin yi da yarabanci ko da inyamuranci ko da nufanci ko da naija deltanci ko da ko da wani irin yare a duniya kika yi magana ya alamu na mata taf'alun ba abin da zaki faɗa waɗanda ba su sani ba yar uwa yayin da kika samu daba ta hira kin cikin ƙoshi kin harɗa kafafu basket mouse kin buɗe baki kina sharara labari ki san abin da zaki rinka faɗa kuma ki rinka faɗa a hankali a hankali don mala'iku su samu damar rubutawa duk abin da kika faɗa wa'annan mala'iku subscribers ne qur'ani mai girma ya ce iz yatalaqqal mutalaqiya ne Aha. Allah ya ce iliyatalakkal mutalaqiya ne yayin da masu gamuwa guda biyu suka gamu anil yamini a gefen dama wa anil shimali haka kuma a gefen hagu ƙa'id a zaune malamai suka ce ai anil yamini ƙa'id wa anil shimali ƙa'id sai aka shafe ƙa'id guda daya aka ce anil yamini wa anil shimali ƙa'id Allah ya ce ma yalfizu min qawlin babu wata magana da za a furta illa ladaihi face tare da mai furta wannan kalma yayin da zai furta ta raqibun akwai wani mala'ika wanda yake lura yake ainihin gadi yake sauraron abin da ake faɗa tit wanda kuma yana wurin baya barin wurin duk inda kake yana tare da kai saboda haka duk abin da ka faɗa wannan mala'ika yana rubutawa kenan yar uwa ashe yana da hatsari kwarai da gaske ki zauna tare da mai gida ki kulla wa kishiya sharri saboda kina gabata nan ki saurari sakamakon ki a ranar tashin alkiyama ki zauna ki kulla wa matar ɗanki sharri a wajen ɗanki saboda kawai ba kya ta ke sai kin raba sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an rubuta ba wai ke kika haife shi ba karki ɗauka wannan zai kubutar da ke a gaban Allah kin yi sharri ga wacce bata ji ba bata gani ba ke saurari saurare sakamakon kira ranar tashin alkiyama yayin da zaki zauna da mai gida ki kulla wa ɗan kishiya sharri kin kulla sharri kin kori uwarsa sannan shi ma ba za ki bar shi ya zauna a lafiya a gidan ba kin sanya da za ki kulla masa sharri wajen babansa domin ki haɗa rigima tsakanin uba da ɗa kuma kin san ƙarya kike sharri kike kullawa akwai mala'ikun da ke rubutawa in ji Allah ki saurari sakamakon ki ranar tashin alkiyama yayin da zaki zauna kina gulmar wacce bata ji ba bata gani ba shaci faɗi duk abin da kike ga dama ke bantaro ki faɗa to ki saurara akwai mala'ikun da ke rubutawa ki saurari sakamakon ki a ranar tashin alkiyama a fara lazi ka fara biaya tina wa kala da yin da malar na'am to me Allah ya ce a fada sanakkun ma ya kuno da mutu Allah ya ce a fara'aitar ka fara bi ayatina baka ga wannan kafiri da ya rayu a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kafirce wa ayoyinmu in ji Allah wa kala kuma sannan yake cewa la'uta yanna malam wa walada yadda nake mai kuɗi da dukiya da yaya nan duniya in an je lahira ma dole Allah ya bani kuɗi dole ya bani yaya in yaƙi kuma mu ne 'yan iskar lahira mun san yadda za mu yi wa Allah juyin mulki a filin kiyama a fara'aitar ka kafara bi ayatina ku ji wani kafiri wanda sai ya girma wa ƙala la'uta yanna malan wa walada sai Allah ya ce a tsala algai shin wannan kafiri wai yana da ilimin gaibi ne ya yi gaibi ne har ya gane Allah zai bashi dukiya da yaya a lahira mita kaza inda a hada. ko akwai alkawarin da ya riko tare da Allah mai rahama cewa an je lahira za a masa wannan Allah ya ce kalla a'a ba haka lamarin yake ba sanaktubu ma ya kolo da sannu za mu rubuta abin da wannan kafiri yake faɗa wa muddu lahu min al'azabi madda in kiyama ta tsaya mun rinka ƙara masa balbalin bala'i na azaba a wutar jahannama in ji Allah Allah ya ce ana rubutawa kamar yadda wannan kafirin ya faɗa aka rubuta ke ma in kin faɗa sai an rubuta haza kitabuna yandiku alaikum Allah madaukakin sarki yace haza kitabuna wannan littafin mu ne inji Allah madaukakin sarki wannan littafi yantiqu alaikum bil haqq yana furici a gare ku da gaskiya Allah madaukakin sarki yace haza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq sai Allah ya ce inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malu lalle mu mun kasance muna rubuta duk abin da kuka kasance kuna aikatawa wani littafi ne wannan wanda yake magana akan ku da gaskiya wasu malamai suka ce littafin shine alkur'ani mai girma wasu malamai suka ce a ƙarshen ayar ita ta nuna mana littafin domin ƙarshen ayar allah maɗaukin sarki ya ce inna lalle mu kunna mun kasance ku muna rubuta makuntum ta amaluna abinda ku kasance kuke aikatawa suka ce to shine littafin da ake rubuta abin da kika aikata a duniya sai kiyama ta tsaya a miƙo maki ki rinka karantawa wallahi za ku ga wata ta karanta littafin tana karantawa tana fashewa da kuka ashe ƙaryar da nairan nan ma an rubuta laifin da muka haɗu da hadiza muka yi ramatu ashe an rubuta ashe ran da muka yi gulman ta sallah shi ma yana nan a rubuce ran da aka yi kus da kus da kus kus kus duk yana nan a rubuce ga littafin a hannu da tana karantawa sanda anan duniya take ta zuba labari ta dauka ba matsala kaga ta sake baki malam tana zuba surutu sai ka ce an sa mata batir kuma karya take wata fahimtar tana labarin